bi ka da lalama na baka amma ka ki nan da ka saba ga mu na iya ne ka bar min ita na ka cewa ni ma ina son aure ta ne yes to muka yi auren ne ya zai ku za ciwon kuka na tashi yana da kyau dan adam a ko da yaushe ya dinga tunawa cewa an halicce sa ne ashe kaga baka san rayuwarka ba abin da nake nufi shine ka yi kokari ka roki Allah mafi alkhairi a rayuwanka domin Allah subhanahu wata'ala shi ya san daidai ya ki bin hakan ya bi maganar abokinsa hakan ya sanya shi cikin wani hali gashi ya yi abin ya sha masa kai domin kuwa baya jin daɗin rayuwarsa mafi alkhairi mafi alkhairi a gare mu mu faɗa ba ba za ka taɓa samun abin da kake so ba in har baka je ka sanar da iyaye na abin da ya faru ba haka ba da Allah ya ba ai kaga a wannan da kira gunu ko ko ai wallahi in yo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shahararren kamfanin Usman Entertainment ya sake kawo muku sabon shiri. Wannan shiri yana ɗauke da abin al'ajabi, ban mamaki, faɗakarwa, ilmantarwa, nishaɗantarwa ga kuma ban tausayi mafi alkhairi. Ya ce guda gaba garin da ya je sai ya sha wahala domin ya ƙi bin mafi alkhairi sai da na ce ma mu faɗa shi ne mafi alkhairi ka ce a ba zan iya rayuwa babu ita ba na fatan wani abu daga cikin kaddara ya rabu da kan ya Allah kai kaɗai ne mai gana sarari kai kaɗai ne mai gana su mun ɗan karan duka ko a gaban su juma'a da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane laki kwaikwayo ne mafi alkhairi ya tara matasa sabon jini masu ƙoƙari ga zaratan yan wasa sani idris moda aisha aliyu ibrahim isa yado abdul m sharif sani ya banya momi kawo ummi gidaje sara lamaj murja kuru umar sososo mahmud shashasha da sauransu mafi alkhairi samari hula kalar takalmi ku duba agogo na riga irin ta musulmi arziki ya kuna ni amma na daga na zaɓi gwanar da za ta zame mu amarya. shi domin sai ka kalle shi za ka fahimci abin da yake cikin shi. Ka are da mace gidan ku biki so ne wuce in faɗa maka ba mata yi ruwa ka homo fage kalmar ɗaya ce faɗa na faɗa. Ko da wani so yake miki zana haɗa miki duda kawa don akwai ki da ilimin addini zamani da dawa. kuma gashi kina da kyau na sabar ki tana da dan haskakawa maganar hankali ko zan iya cewa ke kin zarta kowa farci na idan ki da ina kaunar ki da dinga dadawa ki fahimta so a cikin jiki bai zama cuta ba mafi alkhairi labari tsarawa ibrahim isa yado shiryawa ibrahim isa yado mataimakin mai ba da umarni mustapha m sharif ba da umarni kabiru 2 mafi alkhairi yana nan tafi bayan gaisuwa ya ce a gaya ba kowa da kowa yana son ganin ku bayan sallar la'asar a fadarsa wane ne danja oh na san shi ranka dade danja yana nan za ka gan a jikin transformer yana nan za ka gan shi a sai ka je wuri eh, kwana birni gwari wano sai ka gani inda mutu na mutu akwai danja a wuri noho yana nan a jikin mota danja ne da an taka mota ko mashin da haka danja ya kula ko ka ga danja yi haske ne jama'a suna buƙatar nishaɗi domin samun kwanciyar hankali har ila yau su sami ilmantarwa saboda su san me za su gudana a rayuwarsu ita ko faɗakarwa tana bayar da yadda za ka gudanar da rayuwar shi ko abin al'ajabi yakan gyara maka rayuwa to wannan shiri yana tafiya da dukkanin waɗannan abubuwa na san jama'a za su so jin sunan shirin wanda suke jan labarin akwai sani musa danja ibrahim isa yaro Sale M Sani ya bayyana. Hajara Malani Kaduna. Shirin na kamfanin Timani Entertainment shi ke gabatar muku da wannan shiri wanda babu irin su mai suna Ke yanzu ba ku san Sani Danja ba? Waye Danja? Waye kuma Danja? Sai wakar Danja. Waye Danja? A karkaran sun kasance ba wanda suke son gani sai shahararren dan fifin nan kuma mawakin zamani. watan sanin musa Maman da na kan shi da shi zan dawo. Yanzu an ce muna matan mai gari. Ban mu ga danja ba. Danja ne Me kuke so? Ah, danja mara danja muke wani ajiyar kafin da. Dalilin haka ne mai gari ya kudiri aniyar share ma jama'arsa hawaye. Kuma ya rata ya ma yaƙo alhakin kawo tsanin Musa danja. Ka yi ƙoƙari kawo mana sani danja wannan don Allah ina neman danja ne shi kuma wakili ne a dumu dumu kuwa kasance duk a cikin wannan shiri na waye danja waye danja danja subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ibrahim isaya mashiryin wannan shiri ibrahim isaya ba da umarni Ai saboda murnan zuwan shi na ma na ga motocin na ta wuce ba dan jajijin. Tun da safe na ji shanura suna ta kuka suna ta kuka a shaidan da ne yake zuwa. Muna so mutane su gane duk abubuwan da muke yi a fim mana ne domin a samu zaman lafiya a gida a samu zaman lafiya a unguwa a samu zaman lafiya tsakanin mata da miji sannan kuma a samu zaman lafiya wato a ƙasa Kan ka yarda a ka labari maza ne naka yana nan Nasir ka je ka faɗa a gidanmu kai ka kashe ni shi ne mafi alkairi a gare ka idan ba haka ba Nasir ba zan taɓa kyale ka ba Nasiru Nasiru Nasiru nasiru ka je ka faɗa nasiru ka je ka faɗa shi ne mafi alkhairi a gare ka nasiru idan har baka faɗa ba ba zan taɓa ƙyale ka ba nasiru nasiru nasiru nasiru ka je ka faɗa kai ka kashe kai ka kashe idan baka faɗa ba su ba zan taɓa kyalan ka ba